بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da yammacin laraba 27 ga watan shawwal hijirar annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina shekarun 1447 wanda kuma hakan ya daidai da goma sha biyar da watan afrilu 2026 miladiya a ci gaba da darasinmu na wato fikihu a wannan littafin mai albarka alfikihul yassar fi dawil kitabi wasu sunna muna nan a babi na biyu wato babin da ke magana dangane da ainihin wato riba a cikin kitabul buyu wanda muka kwana a shafi na 233 shafi na 233 za mu tashi a matsala ta hudu an gane ku wato suwarun libabin masailin ribawiya wato misalai akan waɗansu matsaloli na riba misalai kan wasu daga cikin matsalolin riba shafi na ɗari biyu da talatin da uku an ga wajen? ya ce ya bayyana lana min khilali tatbiqil qa'idatil atiya wa mashtamalat alaihi ma'arifatu إن كانت المسألة min مسائل riba. wato zai bayyana gare mu ta hanyar ɗabbaka wannan ƙa'ida da za mu ambata nan gaba wa mashtamalat alaihi da abinda ƙa'idar ta ƙunsa me zai ishe mu zai ishe mu musan cewa in kanatil mas'alatu min masailin riba ta mas'alar irin nau'in kasuwancin yana cikin riba ko baya cikin riba aw hiya min suwaril mubaha ko ko yana cikin nau'in kasuwancin halal wa hadhihi alqa'ida hiya wannan ƙa'ida kuwa ita ce idha bi ar-ribawi idha bi ar-ribawi jinsihi ishtoi tafihi sharqan wato idan aka saida abun da riba ke shiga cikinsa shine ribawi da jinsi irin nata a sai da shi da jinsinsa to ishturi fihi shartan an shartanta masa wato sharaɗi guda biyu an gane wannan ko cewa al ya yace in kana wahidan min asnafi sittati muqaddim wato idan ya zamanto cewa abin ya zo daga cikin nau'uka guda shida da ya gabata da muka ambace su a hadisin abi sa'id al a baya ko kuma abin da ya zo cikin ma'anansu an gane ko mara yake cewa wanda ita ce ƙa'idar na farko a wato karɓa a karɓi abin da aka cinikin min tsarafaini daga ɓangare guda biyu na masu ƙulla cinikin fi majalisar aƙadi a inda aka ƙulla cinikin ƙabla an yaktariƙa tun gabanin su rabu an gane ko tun gabanin su rabu misali sun ƙulla cinikin a wani wuri suna zaune a majalisun ba tare da an rabu ba kuma kowa mai bada wani ya bada abin da zai bayar mai karban kayan shi ma ya karba nan da har ana rabu ina fata ana fahimta na biyu a tasawi bai na kuma daidaituwa tsakaninsu wato abin da za a bada a kulla cinikin a kansu ya zama akwai daidaituwa an gane ko iyari shari'i amma da ma'aunin shari'a da ma'auni na shari'a almakilu bilmakili in abin da za a bayar shi za a karba ya zama abin awo ne to ya zama shi ma wanda za a badan aura shi ake an haida awo da awo wal mawzunu bil abinda ake daura kuma nauyinsa shi kuma shi ma da matsalawan nauyi na skeli kada wannan ana aunawa wannan kuma shi ana sa kilo ne wannan kuma ana sa mene ne zance wannan ana kasa shi a ga nauyinsa wannan kuma ana sa shi a ga adadin kwaya ko adadin yawa dole su zama iri daya na shi awo ake cewa da hausa ai kalmar hausa ita ce za ta yi amurka amma su da alarabta suna da bambanci makil yana da bambanci da ainihin wato mauzun makil shi ne wanda ake awo na hatsi da kwano da tiya da loka da kaza da kaza yawa to kaga mu kuma shi ma ɗayan shi kuma da ake su mai mauzun da hausa ma awo muke ce mushi da ana auna wani a sikeli su zo dan muka zo sai mun kara da sikeli don a bambance wani irin awa ake nufi to kusan ita ce dai rikitarta amma dai tun da ana gane ma'anar wannan awo na kwano na loka wannan kuma awo na sikeli duk awo muke cewa na nauyi wancan kuma na adadi ko shine ka ji ɗazana ce wannan da adadi wannan kuma amma na yadi awo muke cewa ka shi ce kuma hausa ce komai dai muke ba su a hausa ba masha Allah kawai dai amma tana da hau kawai in ka samu cikin ba shi zai iya bambance maka Yeah. to mu haka muke amfani da shi galibin mu amma na san za a samu bambanci an ka samu wani bahaushe zai iya bambanta maka su awon da ake yi da mudu ko loka na kwano me ake ce musu awo awon da ake ɗauka a ɗaura shi a cikin a jinawe shi ko ba dai a dai awon na me? awon ai ba mu shi wallahi duk dai awon ne amma ni kamar da gani ni na san cewa nan kila saboda hausar ta mana karanci kila sai an samu wata kalma dai wala Allah da za ka bambanta su gwaji a test ne eh gwaji ba amma awon dai shi ake fada awon nauyi ko awon sikeli misali amma ce awon nauyi yayi awon sikeli yayi ko ba ka wani? a wannan zai gwada ka ko zai auna ka aunawa ake ce ka gani kuma shi wancan na hatsin akan ce mai awo awon hatsi da awo ake ce eh. to shi kuma a wata zai da ya hausa ba da Eh. wato kalmar awo din nan ina kalma ce wanda take zuwa da ma'anoni da yawa gurgurar yadda ka zo da ita to sai a gane me kake nufi awo na sikeli ko awo na hatsi ko awo na yadi ko awo na fili ma ai awo su ne ko eh sai aka yi amfani da kalmar ta'awu eh ba a wani zamanin su tattauna ba da ake wurga dutse eh to ai ba ya rike harfin nisan jibon da ya tashi biyar to ya ce ana son su zama iri ɗaya a tasawi bai na kuma bilmiyar shari'i ya ce amma idabi arribawiyu bi ribawiyyun min ghairi jinsihi amma in aka sai da abin da yake ribawi da ake faɗa nan ba ana nufin wai abin da zaka sai da riba bane a abin da riba ke shiga ciki duk nau'in abin da ka zo saidawa in dai riba na shiga ciki sunan shi ribawi an fahimta to sai ce in za a sai da abin da riba ke shiga ciki da wani nau'in a riban shi ma yana shiga cikinsa to sharɗa biyun nan sai an same su na farko a karɓa abin walbano walbaka nan take a majalisun da aka kulla tunishan ba tare da sun ba kafin su rabu kai sanan na biyu aka ce a samu daidaituwa a wajen siffa ko a mizani na shari'a muka ce da siffa da yanayi ko in na aure a auna in kuma na auna ya nauyi ne shi ma ya zama iri ɗaya ne ba bambanci to shi ne ne wani ɗan ƙarin bayani ya ce amma idan bi ribawiyu bi ribawiyyun min gairi jinsihi amma idan aka zo aka saida abin da riba ke shiga cikinsa da wani nau'in abin da shi ma riban na shiga ciki amma ba iri ɗaya ba ne ba jinsin wannan ba ne wannan jinsin sa daban wannan jinsin sa daban ya ce to falaita bi sharɗin shi wannan ba sharaɗi ba ne an gane wannan ko cewa sai an samu waɗancan sharɗa guda biyu ya ce wa idabi arribawiyu bi ghairi ribawiyyin idan aka saida abinda riba ke shiga ciki da abinda shi kuma riba ba ta shiga cikinsa to jaza tafadul wa tafarruqu qabla al-qabd ya halatta a samu fifiko don wani ya wani babu laifi ko kuma ainihin wato wani bambanci ya zama akwai tsakanin gabanin ma a karɓa ba laifi ne wannan in dai ɗaya jinsin riba ɗaya ba jinsin riba ne. za ka ba da shinkafa da shinkafa shinkafa da wake ta ai ba jinsi iri ɗaya ba ne wake daban wake eh, shinkafa kuma daban haka ne ko ku a wannan masara ne wannan kuma shinkafa ne wannan masara ne wannan doya ne wayannan duk kaga abinci ne da ita kanta ribar tana shiga ciki dabino ne da dabino a dabino ne busasshe da dabino danye cikin wayannan abubuwan wata ta ce min za su canji da wata a kan kaza tana kiwon kaza ko tana kiwon kaji za ta ba da kaji nuwela guda uku a bata irin wannan agric din mai sunansu broiler eh, a bata guda biyu sai ce wannan bai halatta ba sai ce a amma ai adadin kudin wannan nuwela ɗin guda uku shi ke adadin kudin ɗaya ne ukun wannan shi ne biyun wancan sai na ce wata to ya halatta eh eh wani kuma na da ƙarama sai aka ce a kawo su a ce su cikin a canji a ciki ya halatta ba canji za a ce ba a saida kawai wani ya saida ma ya kawai wani ya ci wanda aka saida ma sai ya ci ko ne za a ce ko sai da kawai za ce amma ba wai a yi canji ba eh kare da gaske sai dai ya kawai ya san ciko ya biyo shi ya san shi amma in dai ba haka aka yi ba to duka jinsi iri ɗaya ne tunda wannan karama ce wannan babban ce kila ma babban tana da ciki duk wani abubuwan kawai sai ma damar iri ɗaya ne duka akwai riwa a ciki kana samun babban yadda an riga kulla cinikin aya san ana bin shi bashi ko ba biya lokacin da ya ba dole nan take ba ya siya na siya ai amincewa ake so yanzu na siya tinkiyan nan taka naira dubu ko ba ka bane na yadda to wannan dubun da aka zai tawa kuma ta siya ta ne akan naira ɗari biyu misali kaga akwai ɗari takwas bashi shi kenan ya tafi ga tinkiyar ka ta ɗari biyu kuma ga da ɗari takwas a kai eh. hmm. bai halatta a wannan ba sai dai ɗanye da ɗanye busasshe da busasshe da jesu ɗaya ne ma'ana da ɗan da dabino ɗan kawaru. da dan Nijar ne ko dan ina ne ake ja ko dan nan ya sunan nan nan hanyar babal dubo? nan nan hanyar bojin nan babal dubo ake ana suke da zabi nan nan shuwari suna wurin ko yawa to kaga yanzu misali ai akwai bambanci ba za ka zo ta sai dai irin wannan irin wannan irin wancan irin an samu bambanci shi ma kala kala ne ishe ce masa riba da shiga cikin shirya dole sai an samu ibi da sai an samu abin nan a samu wannan sharɗin sai ya hauka na mai ɗin ku ce? ai suna da yawa ma gaskiya suna da yawa ni na manta adadin ma ko kwanan nan tafiyan nan da muka yi na ci karo da shi akwai wani dabila ban taɓa ganin irin sa ma ni sai yanzu wallahi eh wato wani irin daga baya na zo na gane ba ma wai irin sa ne babu ba gaskiya sarrafa shi suka yi wani sarrafawa suke wa dabinan ba irin sa na farko dai suka samu dabino fatir number one a dabinan mai kyau sukari asali kuma sai aka nike shi tare da zuma safi wanda babu haɗi so amanne ke da zuma an danna shi an wame wani ƙado irin ke manyan mala'un nan su ake saida wa irin shi kawai amma dai kaga ai ba wai dabi nan ba haka yi ba sani amma an yi abu ne na kasuwanci ka fahimta amma fa in ka ci gamshe ka san ka ci dabi na wala ba kwallo a ciki ke da gaske ne malam kasuwanci ba ƙarya ba ne ba ga wani ya sayar da zai sarrafa abu kaza kaga ya kaza ya ya wannan ya ga ito irin wannan ne suna da shi na ma taɓa shafi wannan akwai shafi ko ina gaskiya Allah shirye da mu wa fi ma yali ba'd as-suwar wa ahkamuha hato. ga misalan zai bayar wasu daga cikin misalai da kuma hukuncinsu, na farko sai ce ba a mi'atan giramin min az-zahabi mutum ne ya sai da zinari gram 100 bi mi'ati giramin min az-zahabi an gano wannan ko ba da shahari amma da kuma gram 100 dai har ila yau na zinari bayan wata da kamar an yi abin ta'ajir kenan ko sai wani lokaci za a biya sai ce haza haram haka haramun ne saboda ka ga waccan ka'idar ta farko da yake yace dole a samu a wurin iri ɗaya ne ko a samu ta ƙabuzi a wurin a majalisin kafin a rabu to ya saba sauraka sai zamanto haramun sai ce huwa da riba yin hakan na daga cikin riba da Allah ma lam yataqaba fil majlis domin ba a karba ba a majalisin da aka kulla wannan cinikin sai bayan wata da ya riba ta shigo ciki saboda wannan da ya karba zinarin yanzu zinarin sana hannunsa ko ba ka bane zinarin wannan mai saida wani ya dawo hannun shi kuma kuɗin da ya kamata ya ba wannan da ya bai ba shi kuɗin ba kuɗin na hannunsa zinarin na hannunsa sai wata bada wannan zaman da kuɗin ya yi a hannunsa riba ce da ya biyu a zo shi da ya yi gaba shi za a ce muku wasu daga cikin malamai ma suna kirga irin wannan hatta a shago ka zo ka ce abu ka rike kuɗi ne shago ya ce bari kuma maka ka ta mutane kuɗi kafin ya ɗauko kuɗin kana hannun shi kuma shi bai baka biskit ɗin da ka ce mi ɗauka ba biskit ɗin shi na wurin shi ba riba ta shiga ciki nau'i ne na riba to ba wai na shago nake so mana misali ba wannan na shago ya shiga cikin mu'amala da ake yi yau da kullum an gane wannan ko ayan ma tana cikin suratul baqara ko ba haka bane irin mu'amaloli na cinikin da kuke yi yau da kullum wannan babu ne ba fa in amina ba'dukum ba'dan bane kallu alladhi ladhi wa huwa ita ba akwai wata aya a bayanta ina so in tuno na ya cike za ta yanke min ayar anan gaba take wata kalma ya aran ma ka tun daga farkon ayar da ta yi dogo <laughs> aya ta buko ina san can ƙarshe ƙarshe na yake cewa Su biro na ha na fa laysa alaikum junahun Allah ta ku ya wuce din kalma wa ashiru za ta baya a bayatu ko wala yudar kasibun wala shahid to kan na tsallake to kuma can baya can baya to mu koma daga wasan shiru sai dai ne bin rijalikum فإن لم يكن رجلين أها أخرى أها ولم يكن أن تكون سبيلا أو سبيلا إلى أجله الشهادة أرنا ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة إذا ليش هذا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم هذا أنا أقول لهم falaita alaikum jirahun wani ma mai shagon zai ce wani hudu mun kaza yana zuwa sai an san mai wani ma sai ba wannan kaza ana ba juna ba sai a rubuta ba inda a ce za ku ka'idar ayar juna wallahi ko ce ciniki za a ji a rubuta in ka sai sabulu a shago sai a rubuta har da gama shaida in ka sai omo haka in ka sai magi haka kaga kuma amalin da ba za a kalle shi ba an gane ko amma a wannan sura ta farko dai ana so ne mu gane cewa duk lokacin da abu ya zama kuma za mu kulla shi kuma iri ɗaya ne shirkin to ya zama a miƙa wa kowa haƙƙinsa a wannan majalisin kafin a rabu ba sai an je an dawo ba in dai za a rabu ba a ba wani abu ba wani ya ba da kuɗi ba a ba shi sil ba wato kayan but ɗin da ya siya ba a ba shi ba riba ta shigo ciki a wannan ya karɓi but ɗin amma kuma shi bai ba da kuɗi ba sai gobe ko sai an jima riba ta shigo ciki misali na biyu na'am shigan ciniki wannan ai bukin ake ko kamar bukin ne sai dai kawai a shi wani zai ce ya yi bukin ne ya zama duk abin da za ka bada ba zai hana a sai damu wani baɗin in ya ba a sai damu kowa kisa ce ka ga ciniki ya kulla ko kamar ka yi bukin nan abin kawai ya zama sai zama kai ne an riga an yi ciniki ya siya to amma mai zai tabbatar min da cewa daga ce kake eh, shi ne ka kai ka sai mu wani ka price a shi yanzu ai abin da ke faruwa da wato ka akwai bambanci yanzu an yi cinikin an saida yanzu eh, ya ba ka wani half ne Da kudin saura ya zama kamar kasiya ne amma ana bin kamar bashi kai ma kayi bai zo hannunka ba kuma kai ma ba su goma cikin kudi ba ah, riba ta shiga mana saboda duka babu ta kabuge ba wanda ya karba kai yanzu wani abu ya faru yanzu abin tambayar shi ne lokacin da gurɗin ne ya taso misali ka kaddara daga Kano ko daga Lagos kafin ya zo sai matsala ta same shi waye zai asara nawa ya lalace waye ya matsala shi ne abin da yake zahiri da ake ba ba ma shi zai yarda kan cewa bai gama biyan kuɗi ba kuma a ce kayan shi ya asara ko kuwa raba asara za su yi da mai kayan ko ko shi zai yarda ya yarda cewa shi kuma kayansa ne shi ya asara shi kuma da ya san ba ba shi kuɗi ne gawa shi sa sai shari'a take hanawa gaskiya barin sa ya fi alkhairi gaskiya a haƙura kawai abu ya zo a biya da in ka kaza ya zo ina so a tuntube ni ma ina cikin wanda nake buƙata. da ya zo sai a tuntube ka sai ka zo ka kaya Ga shi nan ka ba da kuɗi kuma duk yana cikin zarar ne kuma duk wani nau'in ciniki na zarari shari'a hana shi take yi an fahimci shari'a hana shi take saboda wannan zarafin ta ba da kudin sannan kamfanin wala mafi kyau mutum ya samu jarin shi kawai wani yana siya kwamfani ko kana da ta yi kamfani suna da kwastomomi da yawa sai ta yi bukin ya bukin da ba eh. ka da riga ka siya ɗabi'ar zuwan abin ne ya sa ya zama haka shi kenan ka san ya zama wannan da lura shi, a da su biyu ma'azurar za su yi aiki a nan ka ba da kwamfuta kaya daga kamfanin da za ka samu a kan lokacin sai ka jira kuma su ba za su zaka da sai ka biya kuɗi kuma akwai zaman na cewa in ba a baka ba kuma kaya lalace an san ba kai a tana za a baka kuɗin ka shi kenan sai ka bada ka jira amma a ku su mutane konzuma da suke biya a wurinka ba za ka ashe kuɗin kowa ba mara sai san da abu ya zo kamar kamfanoni kamar da yake magana hmm. akwai kamfanoni za ka zo kana son ka yi haka so ina tsawar gudun shi sai ka kamfani eh. amma ba ka sai aka kasu na aiki ba kudin da zai koyarwar yi ba shi sun guda ka bandar kaza ne eh ya halatta mun karanta shi a nan nau'i ne da taksir ko ka sai abu kana biya incrementally duk wata za ka bada kaza duk wata za ka bada kaza haka gama biya ana yin wannan eh sosai a baka kaya complete komai da komai a to su kuma ka to wannan kari kenan kake yi shi ma amma wancan mun ce za a baka kaya amma kana biya kaɗan kaɗan wannan bambanta su sai ka biya sai ka tara kuɗi to idan kayan ya tashi ba da farashin ranar za a sha maka ko da ya tashi kai wanda kai Allah ya domin sun da sun kai maka shi ne wannan tafsir din ai eh wannan tafsir din da yake faɗa wa shi ba ba matsala sau da an an samu shirkin a lokacin kuma sun amince ka ba su abin da kake da shi ko sun yi da duwata amma ba za ka ɗauki kayan ba ne sai kuɗin ya cika cif cif duka ɗaya ne eh duk dai wani canji da an saka eh wannan shi suna cewa wani nau'i ne na garari amma su ce idan abin da aka nuna maka da kyan aikin ne shi ne ka san shi haka yake ba canji in ka ce a ka maka wannan littafin ka tabbatar da littafin haka yanzu ka san adadin shafukan a hoto ka gani shi kenan babu su amma idan baka san me yayi a ciki ba kawai ka ga kwalaye an dauki wani hoto an nuna masa ko wani bidiyo ba ka san me ba su wannan jarar ne gaskiya bai halatta ba amma in ka san abin da adadinsa da yawansa da komai da nauyinsa ne da ka, to babu laifi ka tura a turo maka ya halatta wanne a ai su suna kiyasin sani suka ce wannan ganin da kai har ka yadda ka su cewa shi ne to kamar gashi a gaban ka ne a hoto ko a bidiyo akwai wanda a cikinsu suka ce sai dai ka tura wakilinka ya je ya ganin maka sai suka ce wannan da suka ce ya a ai suka ce ai shi ne sai da kayan wakilin ka ne da har ka amince masa ma ya turo maka da wata takarda baya bukatar sai ka turo na wakili kuma idan har za ka tura wakili ya gan maka kaya to shi ne sai da kayan da kake cikin da shi bai zama amintaccen ka ba ke a gani Mm. Eh. shi kenan kana da maka fata ka baka tinjin akwai shi mun karanta ko a wani littafi sai zo ba a sufar yadda ka gani ba ka sani ba eh an bude shi kenan shi kenan ya zama damage yanzu kana da dama ke mun damage so sai ya ji masa gashi kai ma sai ka nuna masa ka dauki wato wannan gashi ya zo guda kaza a bude gida ne sani ko da ita a ta ce in ta shi to ba zai yi koma ba haka yake shi kwalin da ke zuwa eh. Eh. ledan sa ma sun ne ai ledan ma sun ci haka take shi nan ya zama dame da abu fa mai sauki shi ya sani ke baka sani in ya zo a buɗe ya zama dameji dole a maida mai da kayan ka kawo maka wanda ba a bude ba shi nan Allah shi da mu amin <laughs> misali nau'i na biyu mana yake ishtara kilogram min ash-sha'iri bi kilogram min burri mutum ya sai kilo daya na sha'ir da kilo daya na burri misali kamar a ce maiwa shi kuma an bashi acca ce to jaza saboda ka ga nau'ukan ba iri ɗaya ba ne, duka ƙwaya ne amma kuma wannan kalan shi daban wannan kalan shi daban kamar yadda ɗazu na ce wannan shinkafa ne wannan wake ne ce suna da bambanci to shi wannan jaza ya halatta a yi wannan cirikin likhtilafil jinsi saboda jinsin sun bambanta amma wa yushtaratu taqabudu fil majlis shi kuma a dai karɓa a majalisi da shi ma sai a karɓa a majalisi guda na uku na uku kenan idza ba'a 50 kilograman idan mutum ya sai da kilogram 50 minar burri na ainihin wato maiwa amma ya da ne bishatin a bashi tinkiya daya da tinkiya guda ɗaya za a bashi kuma ya bada wannan nau'in kwaya din na maiwa to ja da mutlaqan wannan ya halatta kaga ma jinsi da ya bane fata fata wannan kwaya ne na abinci wannan kuma dabba ce ko sawa'an ba fil majlis aw la shi wannan baya bukatan nan take za a karba ko ba nan take za a karba ba ya halatta ai haka shi sa na ce ma wannan matar bai yi ba saboda duka wa'annan kaji ne ina fata ana fahimta akwai wasu daga ciki wanda za ka yi a wannan brola ne wannan noela ne amma duka ɗaya ne ba wani bambanci sai ce na hudu ba a mi'ata dolari mutum ne sai da dala ɗari bi mi'atin wa asharata dolar da ainihin wato dala ɗari da ashirin layin wannan baya halatta wannan kuɗin da aka siya iri ɗaya ne wannan ma da aka siya da iri ɗaya ne duk dala da dala ne wannan bai halatta ba saboda an samu bibiko wannan magana dala ta na suna da wani abu yana da kyau ko da na san su da suke ta'ammuli din ah, Allah zai kyauta matsalan abubuwa na irin na matutar nan da zaka ce kusan ko ina yanzu akwai abin da yake mara kyau a cikin kudi an gane ko wata ta kira ne ta ce dan Allah tana so in taimaka mata an ba ta kyautar dala ɗari dala ɗari na ce to gaskiya sai yake yi wurin yan canji ne ki canza kawai shi fara yi ta ce ita ba ta san kowa ba na ce to bari in tambayar miki sai ban tambaya ba na bari sai da safe dan da daddare ta kira ni ta ce amma ki turo hotonta in gani dan ni na san suna bambanta uh, ko canta ko darajarta akwai mai wannan zebar na silba a tsakiya akwai wanda babu yi yawa akwai sabu abu da dai wani abu da sun suka san suke duba to kawai sai ta ɗauko hoton ta turo min na gani sai da ce eh tana da kyau masha Allah gobe da safe sai ne magana wanda na magana sai na haɗa su na tura masa lambar ta sai suka yi magana shi ma sai tura wani ya je a su malam ilai da ya je to ashe dala ba mai kyau ce kwata-kwata ba masu da kyau eh. mahallin shari ka gani tun da ba sana'a ta bace ba zan iya gane wani tun da daga wannan tea goldin din kawai wannan silver gold da nan da ya fi da yawa sai da sha mai kyau su eh to ai abin da kace to abin da nake so in ga miki wanda ya baki kudin nan ko ta baki dan mace ce ta bata kira ta shiga kunnan ta kata kuskura ta cikin da kudin nan dan idan aka je canza kudi irin wannan da yawa to kama mutum zai ce kuma yanzu ta aki tunda ɗaya ne tal kuma kyauta aka baki to ba za a iya kallon shi cuta bane amma dai ku kiyaye so muhallin shahid da muke magana da su sai suka ce ai ita wannan tana da haske ta ce sal asalin dala kuma ba fara su ba ce da wasu abubuwa na security ma da suke gane to kaga idan mutum bai kula ba kamar da mu ma nan kaga ana yin fakin kuɗi naira yawa so ita ma akwai mara kyau a cikin tafiya dan ni abin da na dauka ce karama ce darajar ta ba kamar waccan ɗaya ba ce kila ya ka ce gaba ɗaya ma fik ina irin wanda ake yin fim da ita daga ana fara dala fim to duk irin wanda aka irin wannan ne ba kuma tana da faɗi

ka tafi ce na eh, ba tsakanin sabo da ba ma wai ta biki ba albishirinka hatta idi in ta zo aka za ga wasu ke a ka'ida kawai ka ba da naira dubu tsohuwa a baka dubun ka sabuwa kar mint ɗinta yan naira hamsin hamsin yan naira goma goma duk wannan yayi ba wani bambanci amma da an ƙara maka ya zama riba ta shiga ciki da wanda ya bada duka riba suka yi ƙwarai da gaske amu shi mai suke yi wannan ai aiki suka yi mata shi kasuwanci suke aike ne ni ne za ka aike ni je banki an so maka kuɗi ai ba da kafa zan je ba za ka ban kuɗin mota ko ni da ma har da kuɗin abinci na ɗan kashewa a hanya da duk wannan sabis ɗin da aka yi maka ne sai ka tafi wannan kuɗin sai dai kawai su ma a asalin sa halal ne tunda kasuwanci ya halatta wahalar lahun bai a zamar riba da sai su lura dai kawai kada ya zama abin da za a sa ɗin ya gajiyar da mutum ma'ana ya wahalar a cika ƙila naira hamsin ya kamata a caza ko naira ɗari sai ga an caji naira ɗari da hamsin ɗari biyu ɗari uku akwai yadda masu cire naira ɗari uku ko ba haka bane ni na ga akwai yadda aka taɓa cire ɗari hudu ma akan naira dubu goma ƙwarai sosai to za ka ga na shi ne kaji na ce maka to to shi sa dole su tsoron Allah zai su rike yin abu ne ne wanda hankali zai dauka yanzu lokacin da aka so mai wannan abu da aka ce duk naira wa duk dubu goma naira ɗari ai hankali zai dan dauka ko ko naira hamsin ma to amma a haka a hankali a hankali yana ta matsawa to wala su suka sayar da suke raba su. Amin da yawan nan charges din ba laifi bane dan an caje ka in ya maka yawa ka ce da ya gaje gurin wanda wani ya fi wani sauki wani naira ɗari zai caga wani ɗari biyu zai caga wani ɗari da hamsin zai caga wani ɗari uku zai caga ko ba ka bane na san da daɗewa ma abuja dubu goma ɗari uku suke kira ban san ba ma yanzu da koya hawa ka gani shi wannan irin wanda suke ba kuma kuɗi da shi ko kuɗi da canji na kawo ko a ba shi ma ƙarin ai kuma da zai yawa da su ko zai a'a wannan ku kai za ka je bankin da kanka kawo kanka kana so a baka wannan za ka siya ka fahimta a'a ai za ka je a zo da sun zo da shi suna zuwa su da maka to bai halatta ba wannan kuɗi da kuɗi bai halatta ba na kuɗi bai halatta ba amma na POS ya halatta eh na biyar malam yake cewa alfa اقترض ألف دولار على أن يعيدها بعد شهر أو alfin wa ومئتي دولار لا يجوز mutum ke ci bashin dala ɗari a bisa alƙawarin zai dawo da wannan dala ɗarin a ƙarshen wata amma zai dawo da dala ɗari biyu wannan baya halatta kaga an ƙara masa an kuɗin da ya asa sai zaka bai halatta ba riba ta shiga cikin kai tsaye na shida malam ya ce ba a mi'ata dirhamin min al-fiddati ya saida wato dirhami ɗari na fidda wato na azurfa bi asharati junayhatin da junai goma min al-zahabi na zinari yadfa'uha ba da sanatin bayan shekara zai bayar shi kuma la yajuzu an gane ko domin izlabud da minar taqabudu biyadan biyadin an gane wannan ko duka kuɗi ne amma kowanne jinsin sa to shi ana so a majalisi ɗaya a samu taqabudi wannan jinkirin shine ya kawo ainihin wato haramcin amma inda nan take ne zai bada to wannan ba ba laifi ana iya yi to sai na bakwai na karshe a wannan babi la yajuzu bai'u bai'un aw shira'u ashumil bunukir ribawiyya suka ce baya alatta mutum ya siya ko ya saida an gane wannan ko siya din kenan za mu ce dan ka daga ka siya kuma to ai in ka tashi saida to waye ne siya sai dai kai ta zama a cikin shigira suka ce la yajuzu bai'u aw shira'u asfal ribawi bulukil ribawiyya wato bankuna ka bai halatta ka sai shiya na riba a banki shiya da ake saida na riba ya annaha min babi bai'in naqdi bin naqdi domin yana daga cikin babun sayar da kashi da kashi da gairi tasawin ba tare da daidaito ba wala tasawulin kuma ba tare da an karba ba shi sa suka ce baya halatta a yi ai muna da lokaci ko majalisi majalisi shine gurin da aka kulla business ɗin. yanzu muka kulla a nan cikin masallacin to kan mu shine majalis in a gidanka ne a falanka haka ne in a gidana ne a falona haka ne a shagona a ajina a makaranta na a ofis ɗina dole shi ake nufin ne, mana inda aka kulla business din shine majalis. wala daga kai sai mai kulla amma yayi in akwai shaida ma yayi in ba ma in ko kun kai ko ku ba matsala a gurin dai da aka yi wanda suka kulla cinikin ko su ake kallo eh shi bashi kawai in dai a bashi aka yi shi ne ke bukatan a nemo shaidu su rubuta an fahimta amma dai business kulla daga kai sai mai business ɗin ya halatta ba su da wani ba Allah shirya da mu na waye mai kira sallah